shine nace daga ina kike wallahi anguwa na je ban gane anguwa ce eh anguwa na je na je gaida anti habiba ba ta da lafiya kwanan ta uku aka kwanta da ita asibiti ni kuma ban samu na je duba ta asibiti ba shi yasa ce to bari in je duba ta a gida ni mata sannu ya jiki wake gumiyar dan Allah mai gida muke kullum baki da cikin ce inda zaki je ba za ki zauna a gida ba kullum ke ce gidan wance gidan wani gidan antuwani gidan eh, kawowa ne haba mustapha zumunci fa na je yi kana son datsa zumunci tsakanin da yan uwana ne zumunci to haka Allah ya ce mata aure ta dinga yi kullun tana titi kullun ta fita nan ta fita nan ta fita nan ta tafi nan ni fa ba ka kasa gane miki baka baki ni fa rayuwa ki ta canja tun lokacin da wannan kawar taki zubi ta zo garin nan Allah sarki zargi haramun ne yaushe rabon da in ga zubi wallahi tunda na ganta sobe ban ƙara ganin ta ba wallahi Allah ba mu haɗu da ita ba ko so nawa ta zo ko so ɗaya kika ganta to kai hakuri ba za su haike ba ya kamata mu tsaya mu kare mutuncin aure mu kare dokokin da Allah ya kafa mana akan aure ta dalilin wannan fas ta dalilin ki zan iya shiga ga halaka ta dalili na ki ma za ki iya shiga wuta wannan wace rayuwa ce amma ina so ki sani bane ne dama ba wannan auren fa da muka yi Allah ne bai kaddara shi za a yi shi umarnin iyaye na nabi haba mustafa me kake nufi ne ni ma fa mahaifiyata ta kura min taifin aure ka yanzu kana so ka kifa min wayansu hujjoji ne saboda wayannan maganar da ka faɗa ko dan Allah kai haƙuri bari in je in dora maka abinci saboda na san kana jin yunwa wanda ta ce na wannan ɓata lokacin da kike kai a wajen gantarin ya haƙuri Allah zuciya ka ko da indomi so sorry mata gaskiya yau kin fi kowane lokaci kyau wallahi gaskiya ka fiye zolaya wallahi ina abin yake to ai ni baki sani ba ai ni kin fi min duk wasu yan mata da ke tunani a rayuwa a duniya ai ni kin fi min su yan <laughs> eh? mata gaba daya har eh? baka manta su yan mata fa sabon jini ne ga kuɗi ga ƙuruciya <laughs> she ba za ki gane me ake nufi ba to ke in banda abinki kar ki ki manta ke iya namiji yake kike tsayawa ita fa mace irin yan matan nan fa buwancan buwancan buwancan ba fa sa iya tsaya fa a namiji daya to kin ga a wannan lamari kin ga wani abu zai iya zuwa su je su kwaso cuta wani abu ya zo ya faru ni ma ya faru da ni kenan <laughs> gaskiya kana da wayo da isa wato barikin ma in dabare dabare ake mata kenan no ba haka bane kin san ita bariki allangero ce in baka tsaya ka taka ta ba sai ka je ka samu problem <laughs> yanzu baki san me ba yanzu a wani yaro yana nan yaro na ne a cikin shago eh. sunansa nice kwanan ne ya zo kano amma wallahi in gaya miki da ibru din 'yan matan nan eh. yanzu barka da zuwa barka dai ke ce a gidan na yau wallahi ni ce kina ta kina ta aiki a kicin wallahi tallahi bilki na'am hajiya Yau da Allah kin san na hada kaya wanki a waje ko don Allah ki je ki hada su gaba ki dai ki wai wanke musu da Allah ina bukatar su yau kin ji ko to ba damuwa hajiya Ya <laughs> ina da yake yar hannu ce kin san wa'annan masu aikin idan kana magana a gaban su sai ka shuka a idan makarwa baka sani ba hmm. a in gaya miki a ankara da ita nake ido na kare yake yana kallon ya kamata to da labari ne hmm, labari ai yana wurin ki tunda sai kin motsa zaki ga motsi ban gane sai na motsa ba zan ga motsi kamar yaya ke wallahi kamar ba ya kike yanzu ran nan fa da kyar kika bi ni kika yadda muka je wurin fatin nan kuma ni yanzu ba na son yawo da ke saboda ba ki da wasu haɗaɗɗun dress to in ban da abun ki bi ai ke kin san halin mijina kin san da Mustapha ba zai dinka min kaya ba sai bayan wata uku idan ina neman kuɗi a gurinsa to sai mun kai ruwa da tsaki sannan zai bani to ai laifin ki ne kawata. duk macen da ta ce namiji uba ne to za ta mata marainiya wa ya gaya miki yanzu ana dogara da abin da namiji yake bayarwa dole sai kin miƙe fa to zubi in ban dogara da mijina ba da waye zan dogara shi kadai fa yake bani ba bani da sana'a bana zuwa gurin aiki bani da abin da nake saidawa ina zan samu kuɗi ki dubi kanki fa ki ga yanda kike Allah ya miki halitta mai kyau duk ɗa namijin da ya sa idansa a kanki dole zai rikici ko me kike so ɗa namiji zai miki daraja wannan halittar taki to zubi a shake ma abubuwan da kike yi kenan kike samun kuɗi kike sai sutura masu tsada da irin gwalagwalan da nake gani a gurinki kwarai kuwa harka ai sai da 'yan dabaru su mazajen namuwa wa isan irin barnar da suke tafkawa idan suka fita gaskiya zubi ni fa ba zan iya wannan kabu kabun nan naku ba gaskiya to ai ku komai sai dai kiga ana yi za ki ga muna ta maman mu to wai menene ma ke idan kin zo an yi harkan nan da ke eh kina da miji ko ciki kika yi babu yadda za a iya fahimci komai a ciki wannan shi ne an ce ga biki babu zanin ɗaura gani kuma da bukatuna sun fi gashin kaina gashi kuma Mustapha ba zai min su ho Allah ne na shiga uku na da. wa to ni dai kawata ya rage naki idan kin yanke shawara zan dawo sai na ji me za a yi akai na wuce mijinta tsari bane ba girma bane ba mutunci bane yau ba kya can ba kya nan ba kya nan ba nan wannan daraja ki ne na mata aure a ce baki iya zama waje guda a gidan mijinki ba illa yau ki ce zaki je can zaki je nan gobe wannan ba girmama bane ba mutuncin aure bane wannan dakata Anas shin kana zargi na ne akan ina yin wani abu wanda ba daidai ba ka tuna fa ni matar ka ce fa ta sunna dan in gyara rayuwarki in sai ta zamantakewar rayuwar ki ne yasa nake gaya miki gaskiya da gaskiya ba wajen ina ki ba saboda irin abubuwan da kike ne ya wuce gona da iri don haka ki sani ni ba zargin ki nake ba domin idan har zan zarge ki to babu zancen aure tsakanina da ke a wannan gidan don haka ya zama dole ko kina so ko ba kya so ki ringa killace kanki a matsayin ki ta mata aure ba wacce kike zaman kanki da kanki ba ko kuma kike zaman datu. ki fa sani ba fa a garin nan kike ba zirga-zirgar ki ta yawa har mutanen gari sun san ki ma fiye da ni wanda aure ki ne daga wani gari na kawo ki nan garin maganganun da suke zuwa bayan kunne na sun yawa haba anas a yanzu idan har zaka daga ta mutane to babu abin da zaka yi domin ko yanzu mutane ba abin da suka iya sai gulma da munafurci a gari baran ga miki babu maganar gulma a wannan maganar amma in ka iya tafi da lamarin ka duk gulma mutum bayan da za a iya hange ka ya ranga sa baki a hanka idan har ka iya takunka wannan ba magana ba ce gaskiya nake ga miki kuma ki sani ni ba na yin kwaina sai da zakara duk abin da zan yi sai na tabbatar da gaskiyar al'amari ina gaya miki ne ki canja irin yanayin takunki da tafiyar da al'amarinki kuma ina so ki sani Allah ɗaya ne shi halicce mu da kani harki shi halicce duk wani ɗan adam da ke duniya shi halicci duniya kanta gaba ke da ki ji tsoronsa kafin ki ji tsorona na san ni ba lalle bane ki tsorona amma ki ji tsoronsa domin shi haɗa da ki na san ka fi kowa sanin ko ni wa titi idan har baka yarda da ni ba na san ba za ka taɓa auren ni ka killace ni a gidanka ba shin yanzu ma wai za ka rage min hanyar ka kai ni wurin dubiyan nan ko kuwa na wuce na tafi shikenan ni yanzu wanda lokacin da zan ya tsayawa in ce zan rage miki hanya saboda ina da abubuwa da yawa da suke gabana in har zaki hakuri ki bari in na da ka ofis in zo in kai ki shikenan gaskiya ba zan iya jiran ka ba ka sa ni na ji kunyar wannan gidan dubiyan da zan je dan haka kai tafiya ka nima barin na je kawai in iya jira na bakin cikin miji zai kashe ki ba mutumin nan fa tun safe idan ya fita sai dare ba shi da lokacin da zai biya miki bukata yaushe kika kira mai matsalaki sai ya ce miki babu ai wallahi tallahi gaya miki jina nake kamar wata sabuwar amarya ke wannan mutumin karshe ne gaya miki kai ato ai yanzu ne zaki san dadin duniya kin san karfe nawa ne karfe shida na makara ban je gida ba kuma na tabbatar mutumin nan wallahi yanzu ya riga ni zuwa gashi ban yi girki ba ya zan yi ki kwantar da hankalinki da Allah sai ki ce mishi kina gidan antini kin dan tattaya ta ayyuka kuma haka za a yi bari in yi sauri in hau in tafi da Allah hau mashi in tafi sai na kira ki ina kike tambaye ki nake daga ina kike ka kai mu ya azancin daga ina nake shin ban faɗa ma ba inda za ni kafin na fita na sanar maka ke zubi bara fan gaya miki kar nake kallon ki da waɗannan idanun na guda biyu ki kalle ni ni ba karamin yaro bane da zaki ringa wa hankali to menene ya kawo maganan wayo kuma a cikin zamantakewa aure dan Allah da ka ci wallahi tallahi ramin ƙarya ƙurare ne kuma komai nisan jiba a jefa ƙasa zai faɗo sai wani karin magana kake iri-iri ka fito fili ka gaya min abin da yake ranka kawai aikin san abin da nake nufi aikin sani to ki sani in miki ko rami zaki haɗa gaba dubu ko mai daren daɗewa wannan ramin da kika haɗa kika binne wallahi wannan abin sai magana sai ta fito fili hmm, to yanzu na gano inda ka nufa kana nufin ina yin wani abu na cin amanar ka kenan to ai sai ka faɗa min na gani ni ban ce kin yi min wani abu ba amma ki sani fa yanzu jama'a sun haƙura kiwon dabba mutum suke kiwo kuma dukkan na kai waɗannan na mujiyar sun sa shi a kai ok yanzu na gano abin da kake nufi wato 'yan gulma da sa'idawa suna zuwa suna gaya ma kananan maganganu shine ka hau kai ka zauna to idan babu rami menene ya kawo rami ni dai na gaya miki sannan ba ta hana zuwa in ba za ki daina ba ni kuma ba zan gaji da jira ba sai na ga abin da ya ture wa buzu naɗi wuya ce ta ture wa buzu naɗi bari ni ka ga in je in yi abin da yake gaba ke zubi zubi shikenan kin ga ina daga miji kafa ina barin ki kina duk irin al'amuran abubuwan da ke kadama to za ta zo karshe ni na san irin abubuwan da nake dama dora ki nake eh bayan ɗaya ina fahimtar abubuwan da suke faruwa to yanzu na san abubuwan da zan na san abubuwan da zan yi Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wayo Allah na gai. Na gaji wani ina zaki je kin ka ki zauna na san cewa zaki zaki je ki dora girki ko to kawai ki hakura yadda kika je kika ci ko cikin ki a waje ni ma haka na je restaurant na cika ciki na ban gane ba wai kai Mustapha me kake nufi da ni me nake nufi da ke ina kika ce mu zaki je to ni ina na je in ba gidan anti ba gidan anti ne je gidan anti shine na je gidan antin ba kenan au na manta sai da na biya gidan gugu sannan sai na je gidan antin in baka yadda ba ma sai ka kira ta gaji haka muka yi da ke cewa zaki je gidan gugu kuma a gidan gugun kika je kika shan take har karfe 6 kika kai wannan lokacin karfe 6 ba gidan to ni wai ina na je ban da gidan ina da gidan gugu wai ko ga ka gani a wani waje ne kinga ni ba ba na duba ba na tsafi amma jikina ya gaya min cewa kina da fata a cikin wannan al'amarin amma ki sani komai daren dadewa akwai ranar kin dillanci ranar da duhu zai yayi haske bai bai Allah sa mu hasken alkhairi idan hasken kika shuka ba to ni da Allah ya sani kuma yana gani ina jinki ra'is gaskiya gayan nan fa ya matsa min da yawa wallahi ya fara sami ido ya kamata mu canja wurin haduwa haba zobe ke ma in ban da abinki ke kin san babu wani abu da ya isa raba da ke a rayuwa sai mutuwa ina son ki yadda kika san yadda uwa take son ɗanta kuma in ban da abinki ni babu wani wanda ya isa raba da ke babu wani abin da ya isa raba da ke a rayuwa ta ni babu shi ra'is kenan duk na san da haka ni fa mata aure ce ya kamata mu rinka sara muna duban bakin gatar yanzu duk ranar da asirin mu ya tonu ina zan sa kaina kenan ke ma in ban da abinki ya za ki bari asirin mai tuni ai dole ne yanzu duk abin da zamu da ke a rayuwa a duniya dole ne ki canja taku saboda mijinki kuma nan gun da muka saba gamuwa sai mu canjo wajen gamuwa sai mu canjo join din da zamu koma hotel din da muka saba zuwa in kina ga za a gane mu sai mu canja hotels ga nan da yawa kuma ke ma in banda abinki duk lokacin da zaki fito ba kawai sai ki dinga duba kar ki zo da sai ki dinga kwana-kwana ki ba saja ki ga ta yaya za ki kauce ta inda babu wani abu da zai zo saboda ni na farko bai san ni ba bai san waye ni ba dole ta jikinki ne zai iya sani na ta wuraren da muke zuwa ko ka wani abu in ba haka ba ni ni babu wani abu da ya shiga tsakanin bare ko ya gane ni ko ya sani hmm. shikenan ra'is kada ka damu ni fa mace ce na san da irin tugu da makircin da zan yi insha Allah ba zai gano ni na rantsa da Allah Mustapha takura min yake kin ga duk inda na fitan ga miki hankali na atashe yake kafin na dawo gida sai na dawo gida na ga bai ce kala ba bai ce ofin ban gaya miki sai ji hankali na ya kwanta hmm. umaira kenan ke wallahi karamar kwaruwa ce ni da kin san irin tashin hankalin da nake fuskanta da kalubalen da nake ciki da kin san naki wasa ne ni fa abokansa ne suke ɗauko gulma da munafunci suke zuwa suke faɗa shi. to amma kin ga da yake na iya takuna babu yanda za a yi a kama ni da laifi shi yasa ko kaɗan ma ni ban wani damu da wannan abun ba mm. haka ne zubi amma ki sani fa masu iya magana suna cewa rana dubu ta ɓarawo rana tak ta mai kaya kin ga hmm, ni fa ina gudun bacin rana to shi kenan, yanzu sake haƙura da samun kuɗin da kika fara ke da bakin ki fa kike ce min kin tura da kuɗi ƙauye an siya miki katuwar gona ko kin manta sannan kuma kin ce kin ba da kuɗi an siya miki dabbobi a ƙauye ana kiwo kuma duk da can ai ba ki da irin wa'annan abubuwa tun da kuke da shi me ya taɓa tsinana miki a'a wallahi babu abin da ya tsinana min kin ga auren nan da muke yi zamantakewa auren mu man ga miki ba daɗi ne da shi ba sannan ga miki ba wani 'ya'ya ne da mu ba to kin ga kuwa ko mutuwaye gidan nan ba za ki taɓa cinye shi a ki ba tunda yana da uwarsa da ubansa a duniya gara ki san yadda kika yi ki nemi na kanki tun kafin ki tsofe dama ta wuce ki haka ne gaskiya ne kawata kin yi gaskiya shi yasa ina son ki domin kina da hangen nisa ina jin daɗin zama da ke ai yanzu komai ɗan lissafi ne ƙawata tarawa da kwashewa kalkuleta <laughs> za mu tara kara ƙara shigo min da wannan wannan wannan rugumin kara ƙara shigo min da shi a sha cikin wannan gidan ba na rayu kara ƙara shigo min da wannan madarar gidana kin sha sama da katan uku sama da katan uku a ɗan ƙanƙanin lokaci kar a ƙara kawo mu to me kuma na yi min tsaki sai ka ce wata tsaka zubi ki fasan da cewa ina ina ina ina barin ki ne a bisa wasu dalilai ba yanzu mashirin aka yi za a ƙara fita ne wai shin humaira tun ɗazun nake kwance ke ta baccin sai yanzu kika farka wallahi bacci na ne na more saboda na gaji likis ga maka aikin me kika yi da zaki ce kin gaji likis a gaban kafa da sassafe na je asibiti daga asibiti kuma na wuce gidan biki ka san da na je gidan biki ban gaya maka mu ne muka yi girkin abincin biki ka san duk wanda ya girkin abincin gidan biki ai dole ya gaji wai gaba baki ɗaya rayuwar ki ta canja na rasa me yasa rayuwar ki ta canja haka ban gane rayuwata ta canza ba akwai abin da nayi maka ne umaira ki tsaya ki tunani mana lokacin da na auro ki kina amarya ba haka kike ba Sweetheart. sweetheart tashi ayo Allah baccin ne haka hmm? kaga da yanzu dai ka tashi daga baccin nan gashi na sa maka ruwa dan aiki ruwa mai dumi duk abin da kake bukata na daga na sa maka a toilet sannan kuma na gama mana kayan karin kamallon tashi ai wallahi yanzu da ke ganin baccin nan ne ma gaba ɗaya bai ishe ni ba kamar ma ni kan je aikin nan me yasa a baki duba ki ga da yake mana kin tashi da safe kin shirya mana breakfast kin kai ruwan wanka yadda kike ririta na cikin gidan kamar wani jariri <laughs> to ai duk abubuwan da nake maka ai a cikin ibadan aure ne nake duk mace ta gari tana so ta kyautata wa mijinta ta yi masa biyayya ta yi masa duk abubuwan da yake so abin da ka ce shi zan yi abin da ka ce in bari shi zan bari kuma na yi maka alkawari in Allah da ba zan saba maka ba har zaman rayuwa to na ji daɗin wani abin na gode sosai Allah ya miki albarka to amin na gode mu je wadda ka ta ma tukunan washin tambaye wai ki wai ki baki gajiya da yin abu guda ne na ji yau kin ga watan mu uku kenan da aure amma kullum a cikin gidan nan baki da aiki daga goge-goge share-share girki menene tun da nake ne ban taba jin kin ce mun zaki fita unguwa wannan abin baya damun ki ai wallahi ina jin daɗin zaman gidan nan nawa kuma sweetheart ai gidan miji shine benin da mata za ta fara takawa zuwa shiga aljanna kuma an ce mace mai leƙe ko kuma mai fita ba da izinin mijinta ba to idan ba ta yi hankali ba shi zai jawo ta zuwa wuta haka ne wallahi wato gaskiya da a ce mazaje sun samu mata irinki wallahi da sun more haka ne ai ina jin daɗin zamana ni kaɗai idan baka nan har addu'a nake ubangiji allah kare kamo wata ƙawanda za ta ɗaga mu hankali a cikin gida ah, to ban da abinki sweetheart aiki kanki da kike nan a zaune shi dan tsoron ke ke ji domin ko da yaushe na ganki a cikin karatun alkur'ani kike kin ga kina karatun alkur'ani ayoyi masu karfi da ke karanta ko wallahi shi dan dangin sa wallahi ba su kusance ki ba to ubangiji Allah ya mana ka tangan tsare da su amin amin ta yanzu da su da ya kamata ne za ka ci yanzu gaya yanzu dai a ba ruwa mai sanyi in sha tukunna gaskiya ne rayuwata ta canza rayuwata ta da da ta yanzu daban ne amma kai ne silar canza ta domin ba ka ba ni kulawar da ta dace da ni wace irin kulawa kike so na baki alhalin ban toye miki duk wani hakkin ki na aure ba a ganin ka ba haka ne ba rasa ci ba rasa sha ba amma kuma ba na jin daɗin zaman gidan nan saboda ba na samun wayansu abubuwa na jin daɗin rayuwa hatta ma zamantakewa ta aure idan kana son ka ga canji to dole kai mai ya kamata ka canza. kai me faru haba rais ka san cewa mijin matan ne yana dawa da rana shine ka tura ni ban gane mijin matan na da kaman yana dawa to muna kwance akan gada na tuba rigata kawai muka ji sallama na tashi na buya a bayan kofa yana shigowa na hankale shi na fita na gudu ka kuwa na tsallake rijiya da baya kenan wai nufin ka mai gidan ne dawo kwarai da gaske haka aka biyo ni ana min iyo kwarto kwarto kwarto da kyar na sha ka kuwa da an kama na yana sha ɗan banzan wahala watakila ma kashe ni to kai ma in banda abinka yaya za a yi na san mutumin nan yana dawa zan tura ka a wace hujja ce mai gidan nan fa direba ne kuma baya dawa yau ma wallahi akasi akai wallahi ya dawo amma baya dawa kai ni fa wallahi gaskiya na hakura na daina wannan harka to to kai yanzu in banda abinka shikenan da ka wannan abin shikenan sai ka ce wannan harka shikenan ka daina yi Allah na gura wallahi na dina ne <laughs> to ni ban dina ba dan ni yanzu ma na fara ni wannan abin shi to yanzu in banda abinka yanzu yar fulanin nan shikenan sai karbu da ita me kyau ce fa na hakura da ita Allah na hakura. ka hakura? eh wallahi a ni ban hakura ba to shikenan wallahi ban hakura ba dan ni yanzu ma wallahi na fara yi wato sadiq wallahi da ma baka zo ba da ni hakida zan je in sani ka ai baka sani ba kaga dai asali akan shawaran da ka bani idan kaga yadda nake bibiyar zubi abin zai dore ma kai duk hanyoyin da ta bi su nake bi yanzu duk abubuwan da ka gaya min nan su nake bi in ta shiga nan ta fada nan in fita nan in fita nan in fada nan amma ni har yanzu na kasa kama ta da wata hujja ɓaya daya yanzu jiyar ta fita na ringa binta ta shiga nan ta nan a hankali ina binta a hankali ina binta kokari na in ga wai shin ina za ta fada kuma sai na bata tazara kamar ta akalla kasar zai kai kamar kusan rabin kilomita daya amma ina hangota saboda na san irin kalakan kayan ta saka a hankali nake ta binta ka gani to amma ni illar har yanzu na kasa kama ta da wani hujja kwaya ka karfa wanda zai tabbatar mun da cewa zubi tana aikatar da wasu abubuwa wanda bai dace ba wanda zai zama min evidence anas zubi ta wuce duk yadda kake tsato zubi intelligent Allah